Canjin gwamnan na jihar Difa da ke fama da matsalar tsaro ya biyo bayan zaman majalisar ministoci da aka yi. Shi dai janar Abdu Kaza wanda ya canji Yakuba Sumana Gawo ya rike mukamai da dama har ma da na minista da dai sauransu. Ga dai abin da wasu 'yan kasa ke cewa game da wannan mataki. Janar Abdu Kaza na san shi haka sani na suna kuma na san ya abubuwa da yawa kuma mutum mai san kasar shi eh, in dai aikin shi ne zai da abin da ya sani tunda ya yi rike makamai da yawa na soja amma ya yi aikin gwamnati ya yi minister ya yi ah, gubernar yana jin da abubuwa da yawa kenan yana da experience sosai akan harkar jagoranci na eh, jama'a da kuma na sojin kanshi kenan wannan experience da kira shi kenan tana iya taimakawa a samu sauyi a kan harkokin da ya shahi e, hiyar da e, ko kwanci hankali a jihar difa tun da madama kamata ya ce e, an kai gwamna a can wanda yake soji ne kamar yanzu kamar kaga jiha inda strategy ce ake so ta abin nan kamar jihar agadas kamar jihar difa ka wa ma'in da kamar ya kamata a ce eh, sozawa ne ake katin da kasar tamu ga irin harin take ciki kenan soji ko shine dama da a karamin shi farmashon ma farmashon kin yaƙi ce da wani waye da tsari mutuncin ƙasa kenan wannan ni gan nake abu ne mai kyau wanda aka yi da aka yi soji da farko an sa wani soji kafin shi ai da kuna tenekalan ne aka sa kamara da aka hudda shi kuma aka kawo halawarar hula wannan aka sa ai yanzu in kuka lura ba wani hange bane na kishin kasa ko kuma hange dalilai na tsaro a'a matsala ce ta tsakaninsu da 'yan gungun sun kwanar ruwan na abu a lokacin da suka samu tangarda tare da abokin tahiyar su Ahmadu Bubakar Sise kenan wannan kamar me dama a kura niyyar ta ne aka yi tun da bai nan makuna tun wannan gwamna ai yana haji shine suka tumbike shi suka kawo wanda ransu ya raya musu kenan mu wannan abun haka muke ganin shi yanda suke yin shi kenan ba wani abu bane ba wanda suke yin hange na kasa ko na enteran kasa ko a'a abubuwa ne suke yi cikin hushi shi kenan kuma duk abin da aka yi cikin wasu bai a yi wada mai saboda shi dai da za a yi shi a yadda ake ciki matsalolin da ke akwai a jifa dole shi soji zai tsaya ya aiki shi ba ɗaya bane da farar hula tunda akwai abubuwa wanda shi kuwar hula ba ya iya yin shi ba sai su kenan wannan abu ne wanda aka yi na kirki babu wata matsala a cikin wannan ni a gani na a ƙarshe na nemi jin abin da doka ta ce game da irin wannan canji sai dai abin ya ci tara masanin dokar da na so ya gaya min ya yi ta min je ka dawo har dai a ƙarshe shaida min cewa shi fa ba abin da zai ce game da wannan lamari jihar difa dai sanin kowa ne tana fuskantar matsala ta tsaro haka kuma kamar jihar difar jihar agadas ma gwamnanta soja ne tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar nijar